على نعم. 20 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأحمدان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ishiriniya a yau za mu yi darasi na goma insha Allah haka ne ba za mu tashi shafa kulla dari haka ne shafa eh, alfaza zai ce shafa kulla da'in lil gama'i li muqbili bi muhkami ayatil kitabil mufassali ومنزله لا شك أرفع منزلي تضاءلت الأقدار عن قدر مرسلي شفى كل قلب من قنافذ علتي shafa kulla da'in wato manzala ta sama ya warkar da duk wani cuta mu'bili wanda yake mai wahalan magani zai zama iri wato na zukata wato ya warkar da cututtukan zukata mu'bali mai wahalan magani an ce a shi'un mu'bal abu mai wahalan sha'ani an ce matsala mu'bila to matsala mai wahalan fahimta ana ce musu mu'bilat ko ka ce hawisat duk matsaloli masu wahalan fahimta to adda'ul mu'bil shine cuta mai wahalan magani ayi ayi abun ya gagara to da yake maza sama ya warkar da dukkan wayannan cututtuka na zuci masu wahalan magani yana nufin shine sababin warakan wayannan zukata domin shine yazo da abin da ke warkar da zukata ne ayoyin alqur'ani da ainihin shari'o'i na addini cututtukan zukata suna da yawa daga ciki akwai shirka akwai munafurci akwai riya akwai hassada akwai kofi akwai kiyashi akwai abin nan tsoron wani ba Allah ba da tamanin rahama a wajen wani ba wajen ubangiji subhanahu wataala da tawakkali da wani da son wani sama da son ubangiji wata ana wani ana ce musu amrabu alkulu amrabu alkulu daga ciki akwai hubbun duniya son duniya shi ma cuta ne a zuciya wanda ya mutum bai samu waraka daga shi ba shi kaɗai a ita ya hana shi jin daɗin rayuwarsa yana shi tsakar wanda suka littafi akan wannan amrabu alkulu suka yi wato cututtukan zuciya suka yi ta bayanai a kansu. na ciki daga ciki akwai shakul islami taimiya ah, to da me warkar da wa'annan cututtuka na zukata abdamari jam'u zamiri abdamir shine zuciya an ambaci zuciya da zamir saboda a koye take nan ce abdamir almazmur abun koye ba sai sa ake cewa zuciya sarira wato abin da yake boye don haka abdamair anan ana nufin alqulub zukata da mai warkar da su bi muhkami ayatul kitabi da kayatattun ayoyin alqur'ani almufakkari abun yin bayani dalla dalla al-shay'ul muhkam shine al-shay'ul muskal abinda aka kyautata shi wato da abinda aka kyautata na ayoyin alqur'ani ayoyin alqur'ani gaba ɗayan su abun kyautatawa ne ubangiji ta Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير القرآن littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa sannan aka yi bayaninsa dalla dalla kuma daga wajen mai hikima mai ilimi ya zo shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala wayannan alqur'ani ayoyin alqur'ani su suke warkar da cututtukan zukata gaba daya mutum ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah ya zama shiryayye saboda akwai bayanai dalla dalla a cikin su أبن كتاب الله أفضل كل علم به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبقي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به علمي كتاب الله شيني wanda ya fi kowanne daraja shi ne mai yayi duhu wato ainihin na jahilci da duhun bata da duhu na shirka da sauransu to za ka yi kalimar shirya sai ka nemi alkur'ani shi yasa ubangiji ta ce wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'min da wacce magana ne ba alkur'ani za su yi imani in kur'ani bai zai maka shirya ba wani abu ne kuma zai zame maka wato shirya inna hadha alqur'ana yahdi lillati ya aqwa sai ce fa manziluhu matsayin manzala ta suna la shakka babu shakka babu kokonto arfa a manzili shine mafi daukakan wato ainihin matsayi babu wani mai matsayi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi a cikin al'umma su ne annabawa da suka fi kowane matsayi manzanni annaba ma manzanni a manzannin kuma ulul azmi na rusul a cikin ulul azmi za su yana na gaba gaba ya tashi ana sayyid waladi adam mai kiyamati wala fakhar ne shugaban yan adam ranar kiyama babu babu alfahari so matsayin na sai yana ƙara bayyana ranar kiyama idan ubangiji ta ya tashe shi a al-maqamul mahmud matsayi abin yabo shine lokacin da za a bashi a shafaatul kubra wato babban ceto wanda dukkan annaba za su kasa sai shi da ta kuma shine zai iya yin wannan ceto to a nan za ka gane lalle matsayin manzala sama ya wuce na kowa to a nan duniya ba wani dan adam sama da shi haka ne idan an je lahira fa a fil aqdaru darajoji sun kaskanta ko sun karanta an kadiri mursali daga darajojin abun aikowa ne annabi Muhammad wato idan ana ambaton darajoji da an ambaci na maza kama sai lullube sauran darajoji kamar mutane idan ta fito ba za ka ga taurari ba ko rana in ta fito ba za ka ga taurari ba to aka darajojin maza za ta sama fa ba halan ma'anar sa ta sagarat wa ta kallalat sun karanta alƙadar kuma jam'u qadrin shine darajoji shafa kulla kalbi ya warkar da dukkan zuciya min bana kulle illatin daga ramewa na dukkan cuta wato da ayoyin alkur'ani da shirya da ya zo da ita abbana shine ramewa irin na rashin lafiya illa ana nufin cuta na munafurci shirka da kafurci wanda kuma ya warkar da zukatan mutane daga cuta ta kafurci da shirka da munafurci sallallahu alaihi wasallam هو الخير الداعي إلى خير ملة كريم جديد من كرام وجلة حوى الفقر من وجعين حب وخلة تخلت به الأيام أحسن حلية وحلت به الأرحام أحسن حلة هو الخير شنو أبو الزابي شنو معنى الخير wato أبو الزابي شنو wato mafifi wato zaɓe ne a cikin me مني cikin halitta Addari shi ne mai kira ila khairi millatin zuwa ga mafificin addini ba shine addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam da babu wani addini a yanzu in ba musulunci ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala addinin ka shi fi kowanne muhimmanci kuma su ma kafinan su kai duk wani bai imani ba ya san cewa addinin musulunci ya fi sauran ya fi sauran addinai sai dai bi son zuciyarsa ko kuma jahilci ya kai shi sa abu talib yake cewa wa ataita Arab qad bi annahu min khairi adyanil bariyati dinan sai cewa bai musulunta ba amma yana cewa ka zo da addini wanda addini shine mafificin wato addinai ba addinin da ya kai shi alkhairi ba addinin da ya kai shi daraja ko falala sai sa yake je da awansa fabda bi amri kama alayka tun. وابشر وقر بذاك منك عيونا والله لم يسلوا إليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا وأتيت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو إذا مثبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فلا كيف دي دعوة فإن دي كسوف ما بدأت أوقات أنت وما تكرينا رأي الدين سيكون قوة شيما ونكر على جيش أتيا بأديني يا رب ذنبي فالله بقدر مسلم هذا kawai musulunta ba a yi rasu to da aka ce a da'i ila khairin mai kira zuwa ga mafi alkhairin addini kenan wannan yana maka falalan da'awa kenan idan an ce mutum da'iya ne mai da'awa ne to wannan ba karamar daraja ba ne don abinda ake siffanta annabawa da shi kenan dukkan annabawa du'atun du'atun ila Allah masu kira zuwa ga zuwa ga addinin Allah ko ba a samun alkhairi a cikin al'umma sai an samu da'awa zuwa ga addinin Allah كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر umarni da kyakkyawa ake da hana munana ayyuka ce sa wannan al'umma ta fi kowace al'umma alkhairi amma da za a zauna ba a wa'azi ba a karantarwa to babu wani alkhairin kuma da tafi wata al'umma ne wata kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil masu da'awa zuwa ga addini masu umarni da kyakkyawan aiki da hana munana aka ce su ne marabanta duk al'ummar da babu irin wa'annan a cikinsu to ba su da rabo kenan don addinin su ba zai kyau aqidan su ba za ta yi ba za ta yi kyau to manzon sama mai kira ne zuwa ga addini kuma Allah ta ce masa uzu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya din nau'i na da'awa aka koya aka kira shi zuwa gare shi yayi kai kira zuwa ga addinin ka zuwa ga ainihin musulunci zuwa ga tafarkin Allah bai hikima da hikima ne ka dinga kula da irin lafuzan da za ka yi amfani da su da kuma suwaye kake magana da su kowanne ka yi koya masa abin da ya dace ka koya masa shine hikima tare da tausasawa sannan kuma ka sa wa'azi mai kyau a cikin da'awan taka shine ka dinga jan ayoyi ana fassara duk wa'azin da babu aya ba hadisi to bai zama al-mau'izatul hasana ba wa'azi ne mai kyau ba imma an ambace shi wa'azin sai dai ambata ko a ce nasiha kawai amma dai ba wa'azi ne ina mun da ya faɗa mai kyau ne nasiha ce mai kyau amma kuma ba wa'azi ba ne don dole yana buƙatar dalilai ka ƙarfafa abin da kake faɗa da dalilai in ko ba ba da ba ba abu ne mai kyau ba yake kira zuwa gare shi ba aya ba hadisi kuma ka ga zama hira ke sannan kuma sai mujadala billati ya ahsan wanda ya gagara yadda yana da hujjoji ba zai bar farnan sa ba zai ka tattauna da shi ta hanya mai kyau ana fatan ya karbi gaskiya ba don kai ka shahara a ce a ce kai wani bane ko kai kana da ilimi ko ka kure wani wannan galibi masu mukabala abin da suke nema ke neman shahara a ce ya kure wani ya yi mukabala da wani ya yi maganin wani a ji a yi tabbata a sa duk wani mai barna zai iya yawo ya ce yana neman ina masu mukabala sai zama an cire ikhlasi a cikin hakan kun gaba da Allah ta wuce karimun maza kama madaukaki ne jalilun mai ɗaukaka ne min kiramin kuma ya taho ne min kiramin daga iyaye masu daraja wa jillafi ko masu ɗaukaka wato karimun ina zuwa da ma'anan maɗaukaki sharifun ina zuwa da ma'anan kuma jawadun mai kyauta don alkaram ina zuwa da ma'anan darajawa da daraja da kuma ma'anan kyautar gaba da matsala biya hada mai kyauta ne kuma mai daraja dalilin kuma shine daukaka daga dalala to sai ce min kirami daga iyaye wanda suke madaukaka don daga qurayshawa yake larabawa kuma qurayshawa kuma banu hashim banu hashim ko ba wata ƙabila ta larabawa da ta fi su wato daukaka da daraja sannan wa jillati da kuma ainihin daraja jam'u jalilin ke sune ne jilla wato masu daraja wato dai manzara kuma mai daraja ne dan mai daraja shi da abu tare ke cewa wa dalil wujudi ka karimun min karimin kura kuramahu a cikin halbiya saboda haka shi karimun ne mai daraja ne kuma iyayen kama kiramun masu ɗaukaka ne tun a zamanin jahiliya an san matsayin ai kakansa shine sarkin makka a lokacin da aka aiko shi abdulmuttalib abdulmuttalib shine a lokacin kafin a aiko shi kai bayan kuma babban sai karba abu talib ya gaji kakansa lokacin da za a yi yakin giwa ai abdulmutsali shine shugaban maka wani lokacin da aka aiko manzara sama kuma babban sa abu tsali shine sarkin maka kaga a sai wadannan mutane suna da ɗaukaka tun ta wannan tsokar yanzu yace hawan fakra min waje haini, wato ya taro alfahari min waje haini ta fiskoci guda biyu hubbin so wa kullatin da badalin ta wato shi habibullah ne kuma Halilullah. abun son Allah ne kuma ba daɗin Allah ne su subhanahu wa ta'ala shi da annabi Ibrahim suka samu wannan wani tala ce wata Allahu Ibrahima Khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim ba daɗi ba daɗi ko ya fi Habib wato so ne da ƙari shi ne ainihin kulla ka zama ɗan gatsan Allah kenan to manzon sama ya samu wannan Ina da kulla yace da kuntu muttakhidan ahadan khalila la takhadtu Abu Bakr khalila walakin Allah attakhadani khalila da zan rike wani a matsayin bada'i zan rike abu sai dai Allah ta'ala ya rike ni a matsayin bada'i idan ke amma abubakar mutumin sa ne masoyin sa ne kuma akwai yan uwanta haka musulunci sau da haka manzara ta suna wame wasu hawal fakara min haini ne waslun waslin wame to duk ɗaya ne mm, wasu wato wajen Allah ta'ala yana yana kusanto da shi shi ne ma'anan wasu eh, Allah bai bar shi haka ba yana masa wahayi yana ganawa da ubangiji ta shi ne ma'anan saduwa da Allah ne ganawa da Allah ko kullatin kuma shi ne badaɗin taɗin wato kasancewarsa ya samu soyayya ta ƙololuwa wajen ubangiji su ba hana wata yace ce bihi hallar ayyamu al’ayyamu kwanaki kwanaki Hallar bihi sun kawata da shi wato sun yi ado da zuwa manzon Allah sallallahu a wasallam ahsana hilyatin mafi kyawun ado wato lokacin kalima za su zo ana cikin duhu na jahilci da bata da bautan gumaka da shan giya da zinace zinace da ta'addanci wanda ya fi karfi ne zai kurmushe wanda yake ba da karfi haka dai abubuwan ana rayuwa kara zube kawai da kazanta da komai da neman matan mutane da sauransu da ya zo duk ya goge wannan abubuwan gaba share bautan gungi ya haramta zina ya haramta shan giya ya haramta ta'addanci da duk wani abu wanda yake na kazanta to kaga daga nan zamani sai ya kyau shine al'ayyam din kwanaki kwanakin sai suka yi ado mafi kyawun kaza domin idan babu tarbiya a cikin al'umma to kazanta ne a cikin za a bari ko ina ana shaye-shayen giya ana fasikanci ana ta'addanci da sata da sauransu to kaga zamani ya lalace kenan amma da sababin zuwa maza kuma aka gyara wa'annan abubuwa gaba da a zamanin sa ne a lokacin shugabancin sa wanda ya imani imanin sa ya hana shi wanda bai imani ba kuma maza kuma ya hana shi da shugabancin sa don idan ya za a kama shi kuma a hukunta shi sai ce wahallar bihin al'afhamu hankula wahallar bihi ta sauka da sababin maza sama a sana hillatin mafi tsaron masauki wato al'afham jam'u fahimin kenan alfahamu ne al'akal al'akal lokacin alfaham alfahamu lokacin al'akal hankali shine ake cewa al'afham hankali kenan hankula to hankula sun sauka a inda ya dace mai su sauka a mafi tsaron wato matsauki, da mutane ba sa cin hankalin su sosai kafin zuwa manzara ta sama shi ya a wasu ɗauki bautan gunki wani abu ba za su yi taro suna wa dutse ko wani gini ko wani itace ko wani ɗaki suna bauta masa su sha giya su yi zina da iyayensu su yi su abin nan su yi ta'addanci su ɓace dukiyar mana aikin kenan cikin ƙazanta har alfahari ko mutum zai dinga yi da wa'in abubuwa yana neman matan mutane na alfahari da haka to kaga ina hankali a jiki ba hankali to da wannan kuma ya zo duk ya hana wa'in abubuwa sai hankalin suka sauka inda ya dace su ka kauri mai tsawo shine ma'anan wahalar bihi al-afhamu ahsana hillatin wato al'afamu sune an wahallar sai suka sauka bihi da su abin maza kamar ahsana mafi tsaron hillatin wurin sauka mafi tsaron wuri sau da haka sai suka zama suna daidai inda ya kamata su kasance tare da tsaro an kiya mutane hankalinsu an musu dokoki yadda hankalinsu ba zai tafi wani wuri inda bai dace tafi ba da sau abin maza ta sama aka samu wato wannan amma da haka mutane kamar dabbobi suke kawai rayuwa ce irin na dabbobi kamar yadda Allah ta ke cewa laqad zara'na li jahannama كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب ومن يفرقون الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم عبث فذاك سنا ده hankali amma ba za fahimta da hankali kaga hankali bai amfani hankali ne ba hankali ba hoto ne kawai wato su ba aka ce musu mahaukata ba amma kuma hankalin baya amfani irin na masu hankali ga ido amma baya ganin abin da yake daidai ko alkhairi kunne baya jin abin da ya kamata ya ji yana ta ce wannan kamar dabbobi suke kuma sun fi dabbobi ma ba su bata sun fi dabbobi bata wato sun fi dabbobi rashin hankali da ya dabba ba ta da hankali zuciya take da shi ta hanyar zuciya ne take gane wannan abinci ne ta ci wannan ruwa ce ta sha zafi ya yawa ta shiga ciki ta dawo gidanta in ta fita duk hankali a zuciya ne amma ba ta da hankali da za ka zo kana mata wa'azi kana cewa Allah ta'ala ya ce kala kana jan aya ba ta rabe kake ba ka ce ki ne su zalunci ba mu kyau ki daina zuwa kina ci abincin gidajen mutane daina shiga gona kana mai kana yi wa dabba fada kar dai barna in ta fita kiwo me za ta fahimce ka ne to rashin hankali ne yasa ba za ta fahimce ka to duk wanda za a yi wa wa'azi ba a dauka kaga ya zama kamar dabba kenan ba da hankali ya kamata hankalin sai nuna masa wannan abu mai kyau to mu za su ma shi zai sai ta hankulan jama'a na ya eh, shi ne na bahai mun karanta wannan hai ta hallar bihil ayyamu a sana hilyatin wannan kuma wa hallar bihil afhamu a sana hillatin abu biyu ne daban-daban ne da da haka maza su ma shi zai sai ta wato ainihin hankulan mutane ya ce da ƙarfa man kana rasulu imamahu yaqudu bihi nahwa an-najati zimamahu wa kullu man alayhi anamahu tasiru riyahu nasri shahran amamahu fa'ada'uhu ma bayna khawfin wa dhillati laqad faza man kana rasulu imamahu duk wanda maza sama ya zama imamahu jagoranta, shugabanta, da kalfaza wanda ya rabbanta ya rabbanta duniya da lahira sai maza shi ne jagoran ka ne shugaban duk abin da kake yi shi yake nuna maka to ka rabanta duniya da lahira to kan samu abin da kake kake nema so maza shi ne shugaban al'umma da aka ce za a kira wato ko da jama'a da da shugaban su ranar kiyama ana nufin za a kira kowace al'umma da me da annabawansu za a kira kowace al'umma da annabinta annabinta yana jagorantar wato jama'a mun kuma insha Allah za mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora to duk wanda maza sama ya zama jagoran sai zama shugabansa ya qudu bihi nahwa najati zimamahu ya qudu zai da zimamahu rakamarsa bihi da wannan biyayyan da yake masa nahwa najati wajen tsira inda kana bi maza sama zai kama ragawan ya ja ka har ya kai ka wajen tsira ka tafi aljanna kenan ka tsira daga wutar jahannan. a nan duniya kuma ka tsira daga shirka da kafurci da zalunci da sabon Allah da bidiyoyi ka koma kan shirya da tauki duk wanda maza kuma shi yake jagoranta ka to yana nan akan ne shirya mai kyau wa khairal hadai hadai muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka maza kuma babu wata shirya irin ta to da ka idan kana son wato ka tafi wajen tsira ka tsira duniya da lahira ka tsira daga bata a nan duniya ka tsira daga azabar Allah a lahira to ka sa maza kuma ya zama shine gaban ka shine mai shine jagoran ka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kullukum tadkhuluna al-jannata illa man aba qalu wa man ya'aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al-janna wa man afani faqad aba to da yi maza kuma zai shiga aljanna wanda yake bi shi kuma ya saba masa kuma yaki don kana neman tsira ka riƙe manzon Allah ta ma ba da baki ba kawai a aikace har zuciyanka tsakaninka da Allah mu za su ma kake bi kuma a aikace a gani a ƙasa ba da'awa kawai cewa kai masoyin manzon Allah ta sama bane wannan bai zai amfane ka ba wadda awilan ta kuma alaiha bayyinatun a adadiya duk da wanda ba ta da hujjoji a ta ya'yan shekuri hujjan shine a ga kana bi lau kana hubbuka sadiqan la aqatahu innal muhibba liman yuhibbu mudib inda kake za ka bi shi amma mu ya ce wai yana son maza su ko shi a yana kan addini amma baya bin bai kama hanyar tsira ba karjun najasa walan tasluk masalikahu inna safinata la tajri ala jabal kana son tsira amma baka shiga hanyar tsira ba a jirgin ruwa baya tafiya akan bushashshen wuri sai dai akan ruwa sai dai akan ruwa yace wa kullu man ista'sa alaihi anama wa kullu man ista'sa alaihi dukkan wanda yi wa manzala ta kuma taurin kai shine ista'afa alai yi kamar rada alai wato ya masa taurin kai ya nuna shi sam sam zai ba ruwansa da shi kuma zai fada da shi to a anamahu manzala kuma sai kashe shi shi ne a namahu sai sa shi bacci fassaran kalmar namahu ya sa shi bacci baccin da ba za a dawo ba ke nan ko mutum zai iya ka bacci ya rike takobi ya ce sai ka yi bacci in yi bacci ba za ka sheka za ka iya bacci ba za ka yi ai bacci bere zo ba to ba a sa mutum tilas bacci ne eh, ba a sa shi sai a ba shi wani maganin da zai sha ya bacci yaro karami na dan dinga girgiza shi ana lallabin sa har ya ba ba ta hanyar duka ba to shi yasa aka ce anamahu ya sa shi bacci mana ya kashe shi zai kenan annomu mutuwa tana zuwa da ma'anan annomu ke bacci sai ce tasiru riyahun nasri wato wayannan kafirai ake magana a kansu ko domin duk wanda bai imani ba kuma yace zai yaƙi maza sama naɗa ya nada ya nada yaƙi da shi kuma ya ga bayan sa tafsiru riyahun nasri iska na taimako tafsiru suna tafiya shaharan wata guda a mamahu a gaban manzala ta wato kari maza kuma in ya tinkari gari in tsakaninsa da gari bai wuce tafiyan wata ɗaya ba to ta iska da take zuwa garin sai ta tsori ta su tsori su ya sa a cikin abubuwa guda biyar da ya ce an keɓance shi da su ya ce nusirtu bin ro'bi masirata shahar an taimake ni da tsoro tafiyan shekara ɗaya in ya rage tsakanina da abokanin gawa na kawai sai su tsorita da zaran ku abokin faɗan ka ya tsorita ka karya ne logon ka karya logon ya ce fa'adahu abokanin gabansa ma bai na kofin suna tsakanin tsoro wa zillatin da kaskanci fallab ya iya yabo ko bai ce wara ja'in ba bai ce ma bai na kofin wara ja'in suna tsakanin tsoro da tsammanin nasara ba ina an ga yaga kuma ka karya yabon ke ma bai na kofin wa lafi suna tsakanin tsoro da kaskanci ga su a tsorace kuma sun kaskanta kaga shi ke na shigar ba a kansu ke haka manzana sama ya fafata da kafarai duk inda ya je shigar ba a kansu kuma su kasanta ko mutane makan da suka kore shi suka nuna su wani suka bi shi yakin badar suka bi shi udu suka bi shi gazawatul ahzab suka hana shi shiga makka ya umra a sulhu da biya, a ƙarshe da ya shiga garin makka da yaƙi a shekara ta takwas ba gudu suka ba kowa gudu ya kama yi kowa ana koya gida a busu ana koya a masallaci ko ya mai da takobinsa a gidansa wanda za ta duk wanda ya mai da takobinsa a gidansa a tsare shi wanda ya shiga masallaci a tsare shi wanda ya shiga gidan abu su kyanu a tsare shi haka ko aka yi sun kaskanta sun rasa yadda za su yi sun sallama sun mi kauya abu su aka ce baka musulunta ba ma za a kashe ka sai sallama ya mi kauya musulunta mutum dubu biyu suka musulunta a wannan rana kaga Allah ta'ala ya ba shi me ya ba shi nasara akan abokanin gaban sa kaga sun dauka kanci yace hada anfusan ballat an rushdi fahtada فقامت وقام الليل ها وتهجدت بيمن رسول في الصلاة به اهتدت تقلد سيفا للرسالة أغمدت لحيبته الأفياف من حيث صلت حدا أنفسهم ماذا سوى يشير يد رايك ويشير يد متعني بلد da suka bata an rushi daga shirya fatadar kuma sai suka shirya jama'a da yawa suna kan bata mana sama da ya zo ya tsora su akan shirya kuma sai suka karbi muminina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين suna cikin bata yanzu yana karantar da su alkur'ani da hadisai ayoyinsa da hadisansa sai ga shi kuma sun dawo kan shirya mutane da yawa sun samu zakatun ya rasu ya yi aikin haji da mutum dubu ɗari da ashirin na sama ne kira na sama sama ne kira su suka wannan suka yi imani shiryu wani shi mai shirin ne wa innaka la kana shirya da mutane zuwa ga tafarki madaidaici shirya a hannun Allah yake amma akwai mai bayyana ta akwai mai kira zuwa gare ta sune annabawa da malam to za ka zo kana da awanka sai ka ga ana ta ansawa ana ta ansawa baka san yawai da za su amsa ainihin wannan da'awa Allah ne yake sa musu shirya ne kai kuma kai kake bayyana ta da ayin alqur'ani da hadisan manzo Allah ta manzo Allah aiko shi shi kadai ne babu wani musulmi sai shi da ta kira da daidai da daidai ana karɓar musulunci su abubakar suka shiga khadija aliyu zaid bin harisa a haka kaɗan kaɗan ana ɗan mitin a ɓoye a ɓoye sai na usman sun shiga sun kira su abin nan wasu su abdurrahman bin auf da sauransu a haka aka dai ana mitin a darul arkan ibn abi arqam a ɓoye a ɓoye har aka dawo kuma aka bayyana abin kuma har kuma mun za su ma ya buwaya wato ya shugabanci shugaba ɗaya zai fi ƙarfinsu da haka Allah yake wa abu albarka to shi da'awar da ya din aka samu wannan shiriyan ba lokaci ce ba shine abin da ya kamata masu wa'azi su sani da masu da'awa ba yana zuwa kawai kowa ya ce ya amsa ba shekaru aka yi ta yi shekara goma sha uku ana wahala shekara goma kuma ana fada ana fada da kafirai shekarun da aka yi a madina amma na maka wahala ake sha azabtar da su ake ana kada da'awan ba a fasa to goma kuma fada Faɗa da yaki a haka Allah ya ɗaukaka mai addinin ka kama da zai iya jaraban ka da talauci da wahala shekaru ana da'awa daga ba kuma ya jarrabe ka da yan bidi'a masu raddi da azzalumai da waye-waye a zuwa kai ta bugawa amma duk da haka ba zai hana da'awar kuma ta bai ta ci gaba ba kai dai kawai zama da'awar ka ke ba ruwanka da faɗa ba ruwanka da wani magana da wani zai biya maka zai ka dawo kana kare kanka kuma to za ka bar da awanka koma fada zallan a addini ne wani ya faɗa da kai amma kai baka faɗa da ku amma ya taɓa addini za ka ne za ka yi za ka mai da martani wannan kan ba za ka bari amma ya taɓa ka kuma ya kashu kamar yadda aisha ta jama maza kuma bai taɓa ɗaukan fansa don kansa ma sai dai an taɓa addini nan yana fushi to wayannan da suka shirya din fasamar sai suka yi azumi suka dinga azumi na farilla da nafila da rana wa qamal lailaha suka dinga qiyamul layli bayan sallan farilla suna ta qiyamul layli suna ta tsayuwan dare suna nafili wa tahajjati wa tahajjat wa tahajjum hmm? aka ne ko wa tahajjadat kuma suka hana idon su bacci shine tahajjud suka hana idon su bacci wato suka kwana ibada ke. wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka ata an yab'athaka rabbuka maqaman mahmud to da ga yanci a tahajjud shine ka karkade bacci ka yi mai kai kiyamu da ne ko dai ka fara baccin ka tashi ko ka ƙi baccin shine ka kori baccin kenan cikin dare lokacin da kowa ke bacci to ka duba mutane da za goma ka suke bauta kuma suna faɗa da maza sama akan abin da ya zo da shi ba daidai ba ne suka ce ya za a ce duk addinin nan duk abubuwan da ake bauta na ce wai kwaɗe kawai da zuwa na bauta su ba su yanzu da wannan aka yi ta yi suka musulunta ana karantar da zuwa suka da suna kiyamun laifi. har ba sa bacci saboda ne saboda ibada sallallahu alaihi wasallam yace bi yumni rasulin fi salahi bi ihtada yace ihtada sun yi koyi fi salahi bi yumni rasulillahi da albarka manzo sama fi salahi wajen wato gyaruwa bihi da shi wato sun yi koyi bihi da manzo sama fi salahi wajen gyaruwa wajen su mutanen kirki bi yumni rasulillahi wato da ainihin albarkan manzon sama wato albarkan da'awar da manzon sama yake musu da zama da su yake na tsora su akan shari'a sai suka zama mutane kirki kuma za ku su ne masu shan giya su ne masu faɗa da addini sai suka dawo kuma su ne masu kare addini to kaga koyi da manzala sama shi ya kawo musu wannan duk wanda zai koyi da manzala sama zai zai zama mutumin kirki da da lakum fi rasulillahi uswatun ce yace taqallada sayfan manzala sama ya rataye takobi lil risalati don isar da manzonci wato ba zama kawai ba har takobi ya rataya shi a wuyansa don ya isar da ne manzanci wanda ya ce zai taka masa birki su gwabza a haka har ya isar da wato wannan sakon ukumidat li haibatihi al hukumi ukumidat al asayaku al-afyaku ta kuba ukumidat an kulle su an rufe su wato an sa su a cikin al shine ainihin abun abun nan gidan da ake sa ainihin ta kuba min haiku sullati a lokacin da aka wato aka aka zare su li haibatihi don kwarjinin manzala ta gane wannan fa'ilin da shine a sayaku wato manzala ya zare takobinsa don isar da manzanci su kuwa kafirai sun zare takubansu to amma takuban da suka zare in ukumitat al-afyaf wannan takuban da kafirai suka zare ukumitat an maida su cikin gidansu min haisu sullati a lokacin da aka zare sun li haibati saboda kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi gan shi kawai suka kauri ta kora mai da ainihin wato tukumin haka har manzon sama ya isar da wannan addini gaba daya wannan kuma ta kaga yaki maka ya tabbatar da wannan kowa dinga mai da tukumin sa zaka ce man agama da saifahu fa huwa amin duk wanda ya mai da tukumin sa cikin gidansa to shikenan ya aminta da sun zazzare gaba daya yana shigowa garin maka shikenan tsoro ya kama su kai saboda kwarfi ne manzan Allah ta sama kai suka mai da su kuma ta'azzaza dinan fa'tala kulla qimmatin wa jarrada fi adaihi sayfa nismatin wa lamma ala qadran wa rif'ata himmatin tadahal lahu al-amlaku min kulli ummatin ghururan falamma istaqbalahu tawalla yace ta'azzaza manzala kama ya daukaka wato ya kuwa ya wajen addini sai da ya zama gagarau a wajen addini addini da sai da ya mamaye dukkan addinai gaba daya ya danne su sai ce fatala addinin sai ya ɗaukaka kulla kimmatin dukkan ƙololuwan dutse in ma abu dogo haka wanda za ka dinga ango Ya yace da magana kuma ya ɗaukaka ya buwa ya dinan wajen addininsa fatala sai ya ɗaukaki ya ɗaukaka akan kulla kimmatin wato kowane ƙololuwa to da aka sai ya danne dukkan addinai gaba ɗaya zama shine a sama wanda ubangiji ta lafi huwa rasu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kare al-mushrikun Allah ya aiko shi da addini na gaskiya don ya rinjayar da addinin musulunci akan dukkan addinai ko da kafirai ba sa kuma haka ne ta faru wajarrada fi adafi fi adaihi sayfa nismatin wajarrada ya zare ko kuma sai ya tsiraitar da saifa nikimatin wato takobi na azaba na ukuba fi adaihi a cikin abokanin gaba wato ya jarra da shi ne ka fitar da takobi daga daga gidansa daga kubensa to shine ma'ana sallakin to da haka da ya zare ya zare takobi takobi na ukuba ne na azaba nikima shine azaba to da haka sai ya zare shi a cikin abokanin gaban sa sai ya dudduke su da takobin kawai ya dinga sare wuyan su kawai suna faɗuwa har addinin Allah ya ɗaukaka dole gagarare ko ya musulunta ko ya bar duniya haka haka ni'imatin shine azabu ni'imatin kuma ni'ima walamma ala qadran yayin da ya ɗaukaka ƙadaran wajen daraja wa rif'ata himmatin da ɗaukaka irin ta himma ta kada allahul amlaku dukkan sarakuna sai suka haɗu masa min kulli ummatin daga kowace al'umma wato suka ce za su yaƙe shi gururan da da ruɗi da suka ga wato darajarsa ta ɗaukaka sai suka ce kan mu yi taron dangi kan mu je mu gama da shi amma na ruɗi ne na shaidan ko gururan don jodi falan mastaqbalar yayin da suka fuskanci manzala kuma tawallafi sai suka juya baya sai suka ji tsoro kawai waziyatin karan sama na Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin sa to amma ka duba aka ce ma ala qadran wa rif'ata himmati da ya ɗaukaka qadaran wajen daraja to darajan annabta a ta himmatin da daukakar himma a sai dole sai an sa himma kafin abubuwan su tafi daidai duk da wanda ba himma a cikin ta to ba ta kai labari to shi yasa ake cewa ba wanda ya kai annabawa himma himma ko sune annabawa himmatun tsahu turayya wa azmun nabawiyyun yuz'adu al himma da take tunkurin tauraro a sama wa tauraron da ake cewa kaza da 'ya'yanta da himma irin na annabawa da take girgiza duwatsu ka samu yin wannan himman ko kuɗi kake nema yanzu za ka zama mai kuɗi na gani ko mulki kake nema za ka samu ko ilimi za ka same shi duk abin da ka sa a gawa wannan shine shine shine himma kenan hausa sun ce himma ba ta da rago da annabawa ma rogaye ne da addinin ma bai je ko ina ba himman su ne ta sa addinin ya yadu da wahalan da wahalan amma dai a haka ake ne ake tafiya da hu himamun لا منتهى لصغارها وهمته الصغرى أجل من الدهر yana da himma wanda kananan ba su da iyaka la muntaha li kibariha manyan ba su da iyaka irin karaman himman sa fi zamani tafi zamani himma zamani yana da himma ko ba da shi yana da shi ya kawo mota ya kawo jirgin sama ya kawo kwamfuta ya kawo intanet ya kawo waya gashi nan kullum kawowa yake ta yi abubuwa daban-daban ba himma ba ne in ba himma duk wani abubuwan ba za a same su kuma za su yana da himma waje ya sa da yau himman sun kuma su kuma kafarai suka zo suka ce za su yi taron dangi su gama da shi da suka fuskance shi kawai suka juya ba a gazwatul ahzab da aka zo ai duk shugabannin maka sun zo gadafa na shugabannin gadafa na duk sun zo amma Allah ta'ala ya taimake shi da iska da mala'iku suka juya ba suna gudu kawai ana tarwatsa su suna gudu ya ci nasara a kansu ya ceto, to daga yau ba su sake a kanmu ba sai dai mun yake su ba kafirin da ya sake ɗaura ɗamara yadda kari madina ya ce zai yaƙi tun da aka gaza su azab ya ce zai yaƙi musulmi ko zai yaƙi maza sama ba a yi ba har maza sama ya bar duniya sai dai su je a same su a yaƙe su amma su sake ba to kaga wannan duka himma ne inda an yi ragwantaka tun farko a an sha wahala yaƙin yaƙin uhudu kaza kaza a haƙura waya shikenan kan kana da shawari in kana shawari da mai kasala rahoto abubuwan ka ba su kawai ka dinga baya ba ka li ahmatihi fadlun ala kulli qimmatin fa kan qimmatin adad lahu mithl qummatin wa lamma ala qadran wa rif'ata himmatin dada kada allahu al-amlaku min kulli ummatin ghururan fa lamma taqbalahu tawallat li ahmatihi fadlun akwai falala li ahmatihi ga matsan kuran takalminsa ala kulli qimmatin akan dukkan tsololuwan dutse wato inda takalmin sa yake takawa nan tafin kafa kenan tafin kafa shine matsan kuran takalmin to tafin kafa shine ahmus ahmus yace to falalan falalan da yake a matsan kuran takalmin sa kawai inda yake taka takalmin sa tafin sa kenan wannan falalan da darajar ta birbirci duk wani dutse wato ɗaukakan ya birbici duk wani ƙololuwan dutse to idan ga kuma kansa kuma kenan inda yake taka hankali sa kawai wadda na takin kamarsa inda yake taka takalminsa ba dutse mai wannan daukaka mai wannan ƙololuwan idan darajar maza kuma ta kai inda ta yace fa kan qimmatin da yawa wato ainihin tsololuwa na dutse adat shine tsololuwan daraja yake nufi adat ta dawo mitla ummatin misali juji da hu ga ta wato sai an zace wani mai daraja ne wani mai daraja da an faɗi darajar manzala sama cikin nan sai na sai zama shirme tsololuwan ɗaukaka na dutse na faɗi darajar manzala sama sai zama kamar juji kawai sai za a ni kabur ya rubuta littafi mutanen da suka samu ɗaukaka a duniya mutanen da suka fi kowa ne samun ɗaukaka a duniya to manzala ta sama ya fara faɗa shine a farko sannan ya kawo wasu kuma daban da kare nan su ma sun sani kenan alhaqu ma shahidat bihi al'adab ko da ka idan abokin gabanka ya ba da shaida a kanka cewa kai mutumin kirki ne kai mai daraja ne to wannan shaidan ta fi karfi shahida al'anamu bi fadlihi hatta al'ida wal fadlu ma shahidat bihi al'adab wato dukkan talikai sun shaida da falalan manzala ta kuma har abokanin gabanka gaskiya ko ita ce wanda abokin gaban kai kafa ya yi da ta wato ya faɗi ta yace walan ma hala yayin da ya ɗaukaka shi manzon su kuma kadaran wajen daraja wari ata himmati da ɗaukakan himma da Allahu al sarakuna sai suka tattaru masa min kulli ummati daga kowace al'umma gururan don rudin nan. prince ya rudin su shedan rudin su ga ya su kurmushe manzon su gama da shi gaba ɗaya. falan mastaqbalat yayin da suka fuskanci manzala suka ganshi tawallafi sai suka juya baya kawai sai gudu kawai sai suka kama gudu kalmar tada'at ma'anansa ijtama'at wato sun haɗu ba wai sun sun abin nan ba shi ta zo a hadisi yushiku an tatada'a عليكم الأمم كما تتداعى الأخلة على قطعتها قالوا أمن قلة يا رسول الله بل أنتم كثر walakin na kun gusa'un ka gusa'in sai so da haka al'umma sun kusa su muku taron dangi asalin ta da'i wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan amma haduwan ake nufi so da haka al'umma sai wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan sai suka haɗu da suka zo suka haɗu kuma da suka ganshi suka gudu to amma musulunci yana da ƙarfi a lokacin ko kamar na zama ya ce kuma kafin duniya ta tashi yushi ku an ta tada'a alaikum al'umma ya kusata sauran al'umma kafirai su zo su haɗu a kanku kamar yadda masu cin abinci kamata ta a akhlasu ala adiya kamar yadda masu cin abinci suke rufuwa akan akushinsu akan kwanon cin abincinsu dole aka kawo kredi na abinci aka kira mutum hamsin su zo su ce ya kake gani kan kai aka da aka kawai abinci ya kare ba to haka kuma kafirai za su yi wa musulmi gama da su kawai sai abinda suka ce an shiga wannan wuri sai abinda su ne masu ɗaukaka sabai suka ce saboda karancin mu ya su lati a kuna da yawa sai dai kuna nan kamar yahayi kawai irin wanda ruwa mai gudu yake ɗaukowa musa aka musa isra'i ba ku da wani karfi ba ku da amfani me yake faruwa manzala kuma ya ce ubangiji ta'ala zai jefa muku son duniya da kin mutuwa sai kuma ya cire kurjininku a zukatan su kafurai da ah, tun da kan baka son mutuwa kuma kana son duniya su kuma dama duniya ne suka sa ka kafin zama ɗaya kenan ai zuma ka ba wanda ya sa suka yi karfi suka ci galba kan kafurai ba sa tsoron mutuwa ne kuma su sa duniya a gaba ba ruwansu da duniya min son duniya wahan ne rauni manzala ya ambaci abun wahan hukun duniya wa fil maut son duniya da kin da kin mutuwa dan aka jajirce kuwa aka kecire ni to nan ne za a samu ɗaukaka to yanzu babu ita ne shi yasa kaga musulmi sun zama yan kallo a duniya Allah ya ɗaukaka musulunci da wasu za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullah wa mai tambaya yau ne nan fa ta samu gata bello ne dagewa ya ji daɗi da gurkuje zama fassara ta fara sai waye alaikum salam na'am Mm. haka ne eto eh shi haka ya fassara shi zai zama hakan man to me tsoron tsoron dama Allah ya kan jefa cikin zukatan zai yi wa kuma ya zama iska ne